ba kawai zaki wa astaghfirullah astaghfirullah ka dinga astaghfirullah ka dauka kirmi mai dubbai gana astaghfirullah ba wato bai laya ciki ka je yi sata kace astaghfirullah to na ji ma'ana a wanke satan nan ibta ka an wanke wanda yi kuma kwa shi kuma me sai ka tuba sai kuma ka nemi wanke din ka san kuma tuban wancan kudin kuma to shi sa yawancin masu kuɗi ba sa yin toba tawarar bilka ba ma'aikata haka ba sa toba basa toba alkuram yawancin ma'aikata ba sa yin toba don don tuban ka ba yi fari ba ne zuwan ka haji kusa dubu ma baya amfani ka gina mana masallaci ma duk wannan baya amfani alkuram ko jumma ka gina bare amfani ba sai ka mayar da kudin shi ya sa ba sa su sa maganan tuba na kwata kwata don mayar da kudin ta yi za mayar to inda ana system ne kaga kira za a yi wani hikima da mayar to yanzu an fita a system kuma malamai wasu ce a tuba tuba kuma sai da mayar da kudin to ina za a mayar da kudin to ina kuma kudin da za a mayar da kawai sai to Allah daga fulu rahim ne kariya ne alqura wa anna azabi huwa azabul alim ko babu ne kuma duk mai cewa haka sanda yake satan bai sani haramun ne ba ne sanda yake satan bai san haramun ne ba sai da kai kai ka sha ka ba mutane wahala ka saci gudun su kaje ka kwanta ka tashan esin ka ka yi ta cin kaji kuma yanzu an saukar da kai ka an jahwar da kai ka fadi kana zo kana hasa kula hasa kana tara malamai so maka qur'ani ko qur'ani su maka maka bara ya haima maka ba alquran wallahi sai ka bayar da kudin mu alquran mu dai wada ku bari ga ku ga wani abu kudi da kuke ganin nan ba wallahi alahira naira biyar a ce ba wanda yake bin wannan kudi a nigeria ta sai wannan ne kawai wannan kuma shi da shi dangi ne kuma naira biyar ne kawai haƙƙin wannan allah ba yafe ba naira biyar a lahira wa rabbil kaba ko da baban shi ne ba zai yafe ba baban da ya haife shi naira biyar ba zai yafe ba a lahira taunin to ba za ka yi daga yana ma za ka fara yanzu mutane nawa in kai local government ne kake yi local government wannan numfashi nawa yake yi mutane nawa a ciki ka ci kudin su yanzu ta yana zaka mayar wani solo zaka bi ka mayar lamarin na masaya hankali an ya kula ta mutum ya dinga cewa Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha gairuka wannan jumla guda uku kori ne da tabbatarwa duka uku la khairaha illa khairuka tufidul hasr babu wani mai bada alkhairi babba ko karami sai da umarninka ko kuma sai kai ne mai bayarwa a riwaya imam bukhari hadda da muslim ba irin haka aka kawo ba sunan hadisi da ba ne ce la khaira illa khair